da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin ruɗani kashi na ashirin nan da nan ta ce ta rasa natsuwarta cikin rawar murya ta ce wallahi ban ganka ba ta ida su zancen kamar wacce take gab da sakin kuka kara tashi daga kansa ta yi cikin zazzare idanu take kallon wama ɗin abincin da ke kasa a yashe a hanzarce ta kai hannunta wajen wama ɗin domin tattarawa tsinkayar muryarsa ta yi yana faɗin burinki ya cika na ganin kin kwanto a jikina ko ya tsare ta da idanu tare da samun wuri a saman kujera ya zauna kamar bata ci abin da yake faɗa ba hakan yasa ta soma tattara wama ɗin abincin cikin rawar hanzari ta yi hanyar kicin tare da dawowa da tsintsiya da mofa a hannunta kallanta yake yadda ta share take kuma goge wajen tana gamawa ta koma kicin ta kara zubo abincin domin kaiwa mai gadi a hankali take tako tana tafiya ta sanda sanda a tunaninta kada ya ji takun tafiyarta ta kasan idanu yake kallonta amma ita a wajenta wayarsa yake kallo tana kara barin falon sai da ta sake saki ajiyar zuciya kana ta soma takunta izuwa inda baba mai gadi yake mai gadi na hangota faɗaɗa murmushinsa ya soma tare da fara mata kirarin an gaishe ki matar Habibullah uwar gida ran gida hasken gida uwar alkhairi ya ida su zancen tare da amsar wama a hannunta ita ko murmushi ta sakar masa cikin barin jiki ta juya cikin gida daidai shiga falon haka kuma ta fara tafiya sanda sanda gudun kada ya san da shigarta har ta fara kokarin hawa kan matattakalar step ta ji muryarsa yana faɗin ba a koya miki yadda ake kula da bako ba ne wai gowa ta yi a hankali tana kallon ƙeyarsa da ya bata baya hakan ya sa ta cizon laɓanta kusan minti biyar ta ɗauka a tsaye tana nazarin kalamansa ita bata tafi ba kuma bata dawo falon ba muryarsa ta sake jin yana faɗin idan kin gama kallo na sai ki sauko domin ba gidan na zo kallo ba wayyo Allah na ta furta a cikin zuciyarta a hankali ta fara takunta tana kokarin sauka domin zuwa kicin sai yanzu ta tuno ko ruwa da lemu bata kai masa ba jin takun tafiyar zuwa hanyar kicin ya sa shi kai dubansa a kanta tare da ci gaba da latsa wayarsa yana karkaɗa kai kusan minti biyar sai ga da ta dawo tare da tire a hannunta ɗauke da lemun kwali da ruwan faro haɗi da cup glass a nutse ta ƙara falon cikin sanyin jiki ta ajiye akan center table zazzakar muryarta ya ji tana faɗin ina wuni ya gida ya iyali ya yara da mutan gida rawarau da idanu yake kallanta yana mai juya kalaman ya iyali da ta furta taɓi baki yayi ba tare da ya bata amsa ba sake maimaita gaisuwar nashi sake maimaita gaisuwar nata ta yi wanda ya sa shi kara kai dubansa a kanta tare da faɗin kowa lafiya bai kara furta komai ba illa gyaran zamansa da ya yana fesin ɗinta cikin nutsuwa ya ce daman gobe in Allah ya kai mu zan yi tafiya maybe in yi sati ko kwana hudu insha Allahu a gidan nan me da me babu kuma me kike bukata ki magana kar ki bata min lokaci dan ina da wurin zuwa yanzu haka ya idasa zancen tare da daukan kwaf domin zuwa domin zuba lemu a ciki ita kuwa ta nisa ta yi nisa a tunani don a tunanin a tunaninta komai akwai a gidan ba ta bukatar komai dawo da kallonta ta yi kan habibullah da ke shan lemu a hankali labbansa take kallo yadda suke suke da ja ba dan namiji bane sai ta ce sai ta ce jan baki ya shafa siririyar muryar ta ya dawo da shi cikin tunaninsa da ya fada akan zuwansa fadar shugaban kasa jiya yi tana faɗin akwai komai a gidan nan Allah ya tsare ya dawo da ku lafiya da dukkanin musulmai matafiya ta kai ƙarshen zancen tana sauraron cewarsa miƙewar da ya yi tsaye sa ta ɗan ja da baya kaɗan daga kusansu tsaf yake kallon abin da take hakan ko a jikinsa hakan ya sa shi zaro bandar ɗin dubu hamsin cikin ɗan sauri-sauri da yake ya ce amshi wannan kuɗin ki riƙe ko da buƙatar wani abu idan ya taso ya ida zancen tare da miƙa mata Ita kuwa kallon kuɗin take wanda a yau ne karo na farko a rayuwarta da aka bata kuɗi da sunan ta yi wani abu da shi. Kar ka kai da soma cikin ɗan kukan da ke shirin zuwar mata. Ta ce wallahi wannan kuɗin sun yi yawa ba abin da zan yi da su. Kokarin miƙa masa take. Shi ko da ke sauraron ta ganin bai da lokacin tsayawa da lokaci hakan ya sa shi soma takunsa mai cike da kasaita yana kokarin barin falon. Sai da ya kai ƙarshen fita ya furta idan kin ga dama ki zuba kuɗin a wannan kuma ya rage naki. bai tsaya wata wata ba ya bar falon ita ko banda bayan banda bayan ba abin da take kallo har ya bar falon juya kuɗin take a hannunta tana kallon kuɗin tana ɗan kirga su sosai ta ruɗe ganin yawan su Allah sarki a can ko kedi yau kwanan Nafisa uku a asibiti sosai ta sha jinya inda babu kowa kusa da ita sai zurfa'u cikin tsananin firgici ne dan Salma nake kallon yadda aka dinki hannayen Nafisa sakamakon jijiyoyin da suka katse tun sa asibitin bushasha ko sau ɗaya bai leka asibitin ba sallamar doktor ne ya sa zurfa'u da nafisa da ke kwance kai duban su a kansa doktor na karasowa tare da wata matashiya wata mataimakiyarsa samun wuri ya kan kujera hannunsa ɗauke da fayil mai ɗauke da sunanta da kuma lambar ɗakin da take ciki gyaran murya ya tare da su mafaɗin da fatan kina jin saukin hannun naki kuma da dukkan alamu ya nuna kamar wuka ne ya soki jijiyan hannun naki ko za ki iya faɗa mana yadda lamarin ta kasance nan da nan hawaye suka fara bunkuncinta wani na bin ɗan uwansa zulfa'u da kukan nafisa ya karya ma zuciya ta fita daga ɗakin ta yi waje murya a raunane nafisa ta ce doktor wallahi mijina ne ya min wannan illa a zabure daga doktor har matashiyar har mataimakiyarsa suke kallon junansu karkaɗa kai doktor ya cike da tsoron furicinta ya ce me ya faru har mijin na ke miki haka cikin kukan nan take take ta soma bashi labarin tiryan tiryan yanda lamarin ya kasance har zuwa ƙarshe a tsorace doktan ya ce shi waye mijin naki me yasa baki kai shi ga hukuma ba gyaran kwanciyarta ta yi cikin rawar murya hawaye na bin kuncinta ta ce mijina yafi fi karfin hukuma yafi fi karfin hukunci kuma ya isa da kowa kuma yana faɗa a ji ko da kuwa a fadar shugaban ƙasa ne sumbur duk ya tashi tsaye bakinsa na rawa ya ce ya sunan mijin naki a hanzarce ta ce alhaji usman bushasha duk ta azabure yake maimaita sunan zuwa cikin zuciyarsa sai sai ta nutsuwarsa ya yi ta hanyar faɗin allah ya tsare gaba zan miki sallama amma sai kin ƙara jin sauki asali ma ni a jihar katsina nake aiki ranar kaddara ce ta sa na miki aiki sakamakon zuwan da muka yi akan wannan mitin ga wannan fefa na magungunwa ne ki tabbatar an siye su kafin faduwar rana tashi tsaye yayi hakan ya sa mataimakiyar mikewa domin bin bayansa har ya kai bakin kofar fita ya ji muryar Nafisa tana faɗin doctor baka gaya min sunanka ba cik ya tsaya ba tare da ya waigo ba domin baya son ta ga kwallon da ya cika masa idanu cikin kasalalliyar murya ya ce sunana Hassan Usman zan kara dawowa zuwa gobe insha Allah daga haka ya sa kai ya fice ita kuwa Nafisa sosai matashin doktor ya burge ta ganin yadda yake da ƙwazo ga ilimi ga kuma sanin makaman aiki doctor na fita zurfa uwa hannunta ɗauke da wama ɗan abincin da aka dafo tun daga gida direban bushashe ya kawo a hankali ta ajiye abincin kana ta dawo da dubanta akan Nafisar da ke limshe idanunta ƙara gyara zama ta yi akan gadon tana mai karanta yanayin Nafisan bushashe zaune a ofis ɗinsa bodyguard zagaye shi a wajen su hudu aiki yake cike da nutsuwarsa bugun ɗakin bangon ɗakin na kalla na ga hoton shugaban ƙasa ɗaya gefen hoton gwamna muhammad el rufa'i ne a tsakiyarsu kuma hotonsa ne wanda cikin zallar mamaki naga aikin hoton naga cikin hoton bushasha yana sanye cikin farin kaki na sojoji idanuwansa ɗauke da glass a kasan hoton a rubuta general alhaji usman muhammad bushasha firgigit na kara kai duba na a kansa ganin yadda yake aiki cikin nutsuwa babu annori a fuskarsa kara ringin din wayarsa ne ya sa shi kai dubansa ga mai kira numban habiba yake yawo a kai kamar ba zai ɗaga ba sai ya daga ba tare da ya yi magana ba daga can ɓangaren ya je ana faɗin my dad please in za ka dawo kamun shopping musamman ma ice cream domin yau akwai style din goho da na tsaye da za mu yi karamin tsakin da ya ja ba tare da ya katse wayar ba ya ci gaba da mai da hankalinsa akan aikin da yake Allah sarki a can ko Chadi Habibullah zaune a fadar shugaban kasa kusan awa daya duk a takure yake kayan makula shida aka ajiye a gabansa yake bi da kallo tare da jan karamin tsaki ita kuwa haula tun yana cikin fadar su yasa ta rude tare da daukan wanka mai daukar hankali kwararriyar mai makeup ce take cancara mata kwalliya mai ɗaukar hankali shi ko habibullah da ya gaji da zama ɗago kan da zai yi ya ga isowarsa shugaban ƙasa tare da first lady rauro da idanu yake kallon tafiyarsu mai ɗauke da isa da mulki first lady kam ta sha tsadaddan lace a jikinta kallonsa yake har suka kara so isowa falon wanda ya sa shi mikewa tsaye tare da gyara tsayuwarsa cikin ban girma ya dukar da kansa kasa bai dago ba sai da ya tabbatar sun zauna muryar muryar first lady ya ji tana faɗin dan zauna mana kamar jira yake a take zauna sosai yake jin sun masa mugun kwarjini musamman ma shugaban kasa da ke gabansa satar kallon sa yake ta kasan idanu kan babu wanda suke kallo sai shi hakan ya sa tsarguwa sosai dan ji yake wani iri haka sai sai tsuwar sa ya fara gaishe su cikin mutuntaka da girmamawa wanda sosai suka washe baki suna amsa gaisuwarsa dan jin yayi a zaune yana jiran jin abin da za su faɗa shugaban kasa da ke ƙara yi wa habibullah kallo na musamman kasaitaccen murmushi yayi irin nasu na manyan kasa kana ya gyara zamansa yana fuskantar inda habibullah yake cikin muryarsa da dattakonsa ya ce habibullah sagir da fatan ka iso lafiya Dama ba wani abu ne yasa muke neman ka ba kai ma na san ka san da musabbabin kiran naka haula ta yi min cikakken bayani akan ka da kuma alakar ku kuma ta gaya min muradinta a kanka amma da dukkan alamu kamar ba ka son wannan alakar taku ya abin yake ne ya jefo masa tambaya tare da tsare su da idanun shi shi da face lady habibullah banda inna lillahi babu abin da yake maimaitawa a cikin zuciyarsa cikin karanto addu'o'i ya ji zuciyarsa na samun nutsuwa akan ya sa shi gyara zamansa haɗi da gyaran muryarsa cikin karfin hali ya ce excellency ina da mata a halin yanzu kuma sabon aure na yi a halin yanzu bana jin zan iya kara wani auren saboda na yi wa matata alkawari daga ita babu kare a zabire first lady take kallonsa inda shi shugaban kasa ya tsira masa idanu har ya kai karshen maganarsa first lady da ta ji kalaman habibullah sosai ta jinjina rashin tsoronsa da kuma jajircewar shi cikin ɗan fushinta ganin ya raina su Taya ya su ne masu faɗa a ji a ƙasar amma su ne wani yaro zai rinka gaya wa maganganu babu taunawa habibullah mun ji abin da ka furta na san princess bata san kana da aure ba abin da nake son ka gane shi ne. wannan yarinyar rayuwar mu ce so biyu muka haifa mata ɗayan tana gidan aure sai kannanta maza duk matasa ne muna son ta fiye da kowane ɗa a gidan nan don haka ya zama dole ka so ta kuma ka zauna da ita a matsayin matarka maganar kana da mata wannan ma bata taso ba don dole ka bi abin da muke so ta hanyar sakin matarka saki uku cewar first lady a zaburi habibullah ya tashi domin maganganunta ba karamin girgiza shi yayi ba cikin isa da kasaita da kuma tsananin bacin ransa da ke bayyane a fuskarsa ya ce i'm sorry maganar gaskiya ba zan iya yin haka ba kuma na gode kwarai da gaske da tarba da mutuntawa irin naku maganar haulat a bata hakuri ta nemi wani namiji. daban wanda ya fi ni da komai in har tana son mu yi zumunci kofa a buɗe take yana kai ƙarshen zancen sai kwashe wayoyinsa tare da yin hanyar da zai fitar da shi daga gidan mai girma shugaban kasa da shi da uwar gidansa ba abin da suke sai kallon takun tafiyarsa wanda yake nuni da shi sam bai damu da girman inda ya je ba first lady da ta yi mutuwar tsaye cikin tsananin mamaki da ce kai kai amma fa yaron nan isasshe ne kuma bai da tsoro ko fargaba tattare da shi mai girma shugaban kasa da ya nisa a tunani ya ce ni ba yayi matukar burge ni na tabbatar in haular ta aure shi ba ta da fargaba don mutum ne mai faɗin ra'ayinsa kai tsaye ba tare da shakku ba kuma kin san shine babban ma'aikaci a nan kasar mai aiki cike da ƙwarewa akan bincike ta hanyar kwamfuta yana da kwakwalwa fiye da tunaninki kuma yayi karatu mai zurfi jin haka sosai hankalin first lady ya tashi domin halayyar da habibullah ya nuna sosai ya tuno mata da yaranta da ta taɓa kaiwa ajiyarsa dawo da kallonta akan shugaban kasa ta yi ganin yayi shiru ya gaza magana cikin ɗan damuwa ta ce ya excellency lafiya kuwa kar dai a ce damuwarka ta kara dawowa sabuwa na sha gaya maka in har habibullah yana raye wata ran za mu gansa amma ni ina ji a jikina yaron nan ya dade da mutuwa haba ka daina tunaninsa bai bata amsa ba illa kawai ci gaba da tunanin da yake yi cikin dauriya ya ce ni dai ina ji a jikina ɗana yana raye wallahi kuma zai bayyana a nan kusa insha Allah ya ida su zancen tare da barin falon cikin kasaitaccen tafiyarsa first lady sosai ta shiga tsananin tashin hankalin jin furcinsa masu nauyi a gare ta isowar haular ne ya sa ta ɗan murmusawa Haular da ke murna ta ce mama har ya tafi kenan ya kuwa kare da shi please kiman bayani first lady da sam hankalinta baya jikinta jin excellency akan yi ta ce please haulatu ki bari an jima za mu yi magana yanzu ina da abin yi ta ida sazancen tare da kama hanyar da zai sara ta da cikin gida haulat kuwa ta gumi ta zuba tana tambayar kanta Allah ya sa babu mummunar labari da wannan tunanin ta bar falon cikin mutuwar jiki Habibullah yana barin fadar shugaban kasa dare da hanyar gidan ya nufa ko da ya iso daidai kofar gidan cin karo yayi da motar gimbiya Saudat a hankali ya ja birki yana mai kare ma yana mai kare mata kallo ganin ta fito sanye cikin doguwar a baya ja ta sanya tabarau tafiya take cikin iza da takama wanda ba ka jin komai sai karar tsinin takalminta isowar ta daidai motar sai sa ta dan tsaya tana kallon sa cikin idanu wanda shi ma ita din yake bi da kallo cikin saitin nutsuwar ta tace yauwa dama wajen ka nazo kuma na san kuma ina son mu dan wuni mu hira koda a bakin teku ne ko kuma mu je wurin shan iska inda dai akwai ɗan yashi yanzu babu abin da nake ƙauna saboda sama da shi ganin ta kai karshen labarin ya sa shi fesar da numfashi mai zafi don sosai ya ji tsayuwarta yana damunsa a hankali ya furta saudat kanwata ko kuma yar uwata zan ce ko yayata maganar gaskiya a gaje na dawo wallahi tunda kina son ganin yashi please ki sa bayan gidanku su kwaso miki gobe idan Allah ya kai mu zan yi tafiya zuwa kasar Togo duk hiran da kike so mu please mu yi ta waya hakan sai ya fi min daɗi kuma na san ba a san kin fito ba dan Allah maza ki koma gida kada a ce ni ne na gayyace ki yana kai karshen zancen nasa ya tada motar sai tare da cusa ta a farfajiyar gidan da taimakon mai gadi wajen buɗe masa gate hankalin saudat ya yi mummunar tashi cikin tashin hankali ta ce yanzu duk adan da na sha amma yaron nan ya watsa min kasa a idanu hawayen da ke kwaranyowa daga idanuwan da ta sa hannu ta goge cikin ɗacin rai ta ce in ka san wata baka san wata ba zan sa a samu min ba tare da na sha wahala ba ta ida sassancen tare da shiga motarta cikin tafasar zuciya ta ce in ka yi tafiya ai za ka dawo ne wallahi in na samu biyan bukata ta. wallahi sai na sa ka zama abin tausayi mugu kawai ta ida sassancen tare da bawa motar ta wuta Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren mama Ladi zaune kusa da Sufyan da matarsa Halima sosai suke hiran yaushe ga mu. Sufyan kallon baba Audu yayi ya ce wai dan Allah kawo bushasha bai kara zuwa nan duba ku ne? baba ɗan Audu da ke jin tafasar zuciya da kona rai shi da mama Ladi mikewa suka yi tsaye wanda ya ja hankalin Halima da ke zaune tana sauraron su Sufyan sosai girgiza a cikin damuwa ya ce haba mama Ladi ke da mijinki daga magana kun tashi kuna neman ba mu guri mama dukan ba ta tsaya ba illa shigewa ɗakinta da ta yi a hanzarce baba dan audu na niyyar bin sawunta ya ji muryar halima da ta riƙe mishi hannu cikin damuwa ta ce baba dan allah ka tsaya tun zuwa mu da na yi maganarsa kuke barin wajen dan allah dan girman zatin ubangiji ka tsaya ka faɗa min abin da yake tsakaninku da shi ta haka ne za mu tabbatar da girman laifinsa a hankali baba dan audu ya juyo cikin mutuwar jiki bakinsa na rawa ya ce zauna diyata zan baki labarin asalin waye usman bishasha ya ida su zancen tare da samun wuri ya zauna wanda ya sa su tattaro su kansa mama ladi window take kallon su tana kuka mara sauti baba dan audu cikin sanyin murya ya ce usman ba kowa bane face la'ananne wanda idan har zan gansa da kaina zan sa wuka in kashe shi a zaburi halima da ne suke kallon sa ganin yadda yake furcin sun sun tabbatar babu wasa ko rangwame kamar yadda kuka sani shine a shekarun baya lokacin da na auri matata Hadiza wacce kuka fi sani da Ladi auren soyayya muka yi wanda a lokacin da kyar da suka yarda suka bani aurenta duba ga daban da kwakwaran sana'a bayan aure na da Hadiza sai da muka yi shekara hudu sannan Allah ya bata ciki a lokacin zo ku ga murna domin har mun fara fidda rai akan haifuwa duk da mun je asibitoci an ce lafiyar mu lau kawai lokaci ne tun lokacin da Hadiza ke dauke da cikin duk wani aiki na gidan na dauke mata hatta girki ban yarda ta yi ba ni ke dafawa da kaina ko in na ji ban da lokaci in samu mana a can gidan iyayena Allah sarki wannan kenan to maɗi kawai a kashi na gaba don jin ci gaban labaran, na kuɗan salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin ne kashi na ashirin nan da nan ta ce ta rasa natsuwarta cikin rawar murya ta ce wallahi ban ganka ba ta ida su zancen kamar wacce take gab da sakin kuka kara tashi daga kansa ta yi cikin zazzare idanu take kallon wama ɗin abincin da ke kasa a yashe a hanzarce ta kai hannun